ai yana ba da baya ta rarumo fog ɗin, tare da ta sake tunani ba ta haura ma kuskus da ci. Haka ta ta ci can fa sai ga Nimra ta aje spoon ɗin ta tsoma hannu duk da dama ya ji mai yayi. Amma wani matso su take yi kawai, da daga yaji da yawa, tana mutsu-mutsu tamkar dambuwa waka take damka tana tana kaiwa baki. Ashe daɗin da Mohan yake ɗiba kenan. Haka tana tattauna da iya ƙarfin haƙwaranta tana kaɗa kai cikin bazata. Kuslo ɗin ta wasu a spoon ta kai baki shi ma tana taunawa ta limshe ido. Cikin shauƙi ta ce, uhm, lallai ta zubo wani ashar." Aje spoon ɗin ta yi da wuri ta sa kai da bakin kwanan ta yi masa kurɓa irin kurɓi dai kamar wani kurɓin aljanu haka ta kurɓi kusurwa ɗin nan. Ko kaɗan ba ta tunanin Mohan ya dawo ya ga sauyi ba ta tunanin Mohan ko ya dawo zai ga sauyi a cikin abincinsa. Jin kakarin saukowarsa ya sa ta yi saurin ajiyewa ta gintse ta haɗe rai. Ta ɗauki remote ta fara canja channel. Wannan lokacin wata muguwa harara ta jefa masa na takaicin dawowarsa da wuri da ya yi. Aiko yana da ganin abincin ya ga sauyi, ya ce a'a wa ya ci mun kuma ko banafshe ta fito ne. A shirke Nimra ta kalle shi ta yi tsaki ta shiga kaɗa kafafu. Kai dai neman magana ne da kai, wa ko zai ci? abinci in ba ka yi da aljanun da ka kawo gidan nan ba. Ta faɗi maganan ne irin da gaske abin ya ba shi mamaki. Aljanun cin abinci kuma a gidan shi. Ganin Banafsha ta fito tana jin su ya sa ta basar da magana. Namira kuwa sai nuna ta ke ita aljanu ne. mai biyu suka shafa abincin da yake ci. Ya ce ma Banafsha, ke ce kika zo kika ci? Ta ce ni na cina a kicin. A Arate duk da dama ya san matsalar ta Nimra ce, lura ya yau kamar ba tana cikin fashi, kamar ba ta jin daɗi kuma. Sai mata ido a kansa da ɗaki, Aiko yana bin bayan Banafsha Nimra ta ce, Kai murna ta duro kan abincin, ita gaba ta kai ta shiga ɗaki. Wani sabon hadarin tuwo ya gama ma ta buɗe ta dinga zubawa abincin nan tana shakunan nan tana ɗebo can har ya rage saura fried chip ɗin nan na na dankali a hannun ma ta ɗauko plate ɗin shi ita ma za ta gama da shi domin ta gama da sauran. Aikuwa tana saka guda a bakinta suka yi ido huɗu da banafsha. Nimra ta saki plate ɗin ta yi ƙasa a ce. ta ɗauki turoflo tana dukan kwashin tana furta tana furta wasu magana nan bayan ta kama surutanta ne ta fara kamo karatu fadan dama alaihim rabbuhum fasawaha wata shakekiyar dariya banaushe ta fashe da shi har tana kilewa domin karatun ma ba daidai ta kawo shi ba gaba ɗaya kunya ya ya cusa Nimra ta rasa ina za ta yi da kanta. Kamar ƙasa ya buɗe ta nutse haka take jin bakinta. Garga bakinta nan duk ya ɓaci da mai, kamar wata maiya. Ga chips ɗin da ya da ta rike a baki ya makale ita bata fitar da shi ba ita kuma bata haɗiye shi ba. Tsabar cewa da ta yi ba ma ta tubar ba. Banaushe me za ta yi in ba dariya ba. har tana dafa kishin har tana dafa kushin ai kwa ganin fadan daman da take ta yi ya ki karewa banafsha ta ce aljani anti aljani sun saka ki sun saka miki dankali fa a baki aljanin nan Jack Nimra ta ɗago kamar wacce aka fargar ta nufi sin ɗin kicin da gudu. Tana yatsina-yatsinan burin kunya. Wanke hannunta ta fara yi sannan ta shiga kakalo amai. tana kuma wanke baki. Banafsha ta ce sannan anti, ashe aljanun abinci ne da ke ko? Ai kuwa wani kakaran amin aman nimra ta sake komawa sin tana yi, har ta kasa. Banafsha ta kai Dan ta san wani mugun dariya da yake subuce mata ba, cikin dariya ta ce, Anti aljanar abinci. Wani huci Nimra ta yi wanda ya sa ta ta tashi da gudu ta fita Nimra tana biyo ta a baya. Saura kaɗan turuflo ɗin dukan aljanu ya kaɗa ta ta wullo ma Nimra cikin dariya ta ce, Anti ɗauki fulanki, fadan dama alaihim ko? Yau dai bai miki wahala ba amma kwanaki ai da malam yana yi kasawa kika yi. Nimra ba bakin magana don kuwa kunya ya riga ya kashe mata jiki. A daidai korido Mohan Banafsha ta tsaya, tana nema tare da dariyar amma yaƙi. Tana neman tare dariyar amma yaƙi daidai nan Mohan ya buɗe ƙofa ya shiga kallonta da mamakin dariyar nata. Kafin ya buɗe baki sai ga Nimra ta faso kamar wacce za ta tashi sama. Sai aka bar shi da ya kalli Banafsha ya kalli kuma Nimra. Sori Anti Banafsha take nufin cewa amma in ta tuno da wani abin wani dariyar ne yake ciciyo ta. A ce Nimra ta wuro za ta yi kanta. Aishar dariyar ta yanke ta yi saurin lafiyawa a bayan shi a tsorace tana kiran tana kiran nan na. Wai me hakan ne ya da faɗa? Yana duban su wani limi Banafsha ta yi a bayan shi. Nimra kamar za ta yi kuka ta ce, Mohan ni fa yarinyar nan take dariya kamar wata sa'arta. Jiyowa yana kallon Banafsha ya ce kina da hankali kuwa dariyar me kike yi mata. Ta ce ni fa ba ta ita nake ba ta zumburo musu baki. Wasu ta yi gaban shi ya ce to ki faɗa min ko na ki a nan ki yi mata bayani. A hankali ta ce a aya, ka ga abincin da ka rage ɗazun nan fa ne na ganta tana ci. Daga ganina sai ta fara dukan aljanu da fulo. wai tana karatu irin koras take ne. To na tuna zan ta ce maka fa aljanu ke cin abinci, ni kuma da na ga wani cif guda ɗaya a bakinta, na gaya mata garinta na su cin abincin, sun saka mata cif guda ɗaya a baki. Mohan bai san da wata muguwar dariyar ta kauce masa ba, ita kuwa Banafsha ba ta fasa ba. Tana dariya ta koma bayan shi tsab ta rero masa sauran bayanin abin da ya faru. Abin da ya faru a sin ɗin kicin wani kyafta ido na ke yi, tana wuce ai kuwa suna haɗa ido da shi. Ya gimtse dariyarsa ya ce, Masha Allah, lalle bebi an iya zo da aljanu. To menene kuma amfanin shi wannan aya? wato ta kora aljanu ce ita ko? Tsabar takaicinsu ya sa ta tuno da fassarar ayar. abu ɗaya kenan da ta riƙe a wa'azin malam wa'in da yake zuwan mata. Mohan ya ce, "E, fadan dama alaihim rabbuhum fasawa hako?" Ta ce, "Sai muka damƙe su damƙa mai tsanani." Ba su yi dariyarta ba sai da ya ce, "To, bebi, ke watakila Tamka ɗaya kika yi musu ko? Cikin fasata ta ce eh, ka tambayi matar mana. Ya juyo ya kalli Banafsha dukansu dariyar ne ke cinsu. numra ta ce munafuka ki faɗa masa. Aikwace raf sai ga Banafsha ta liko daga bayansa ta ce. In dai akwai abin da kika damke shi damƙa mai tsanani, ina ga kuskus ɗin nan ne don kin manta ba ki rage ko kaɗan ba ma. Wani dafa kai Nimra ta yi a gigice tana raurau da ido. Irin wato duka ma na cinye ko ita bata san ma duka ta bi abin ta cinye ba. Ai kuwa Mohan da Funafsha me za su yi idan ba dariya ba suka fashe da dariya ba tsagaitawa. Nimra tsabar korin kunya a haukace ta yi kansu da sauri ta tura ta tura matar shi ɗaki shi ma ya biyo bayanta. Banafsha ta yi shiru tana tunanin makomarta wajen Nimra. Shi kam can sai ya ɗago ya kalle ta. Ta yi zugun ta rabga tagumi ya ce me sai zir hawaye suka sako idanunta ta ce, Yaya wallahi sharin shi ɗan ne, kaga zuciyar da ta yanzu ta tura kanta ɗaki ta shige. na san duk da muka haɗu da ita to fani tawa ta ƙare haba mana har kasa zama ya yi a kujera wata sabuwar dariyar ce ya fashe da shi har yana jinjina kanshi. Mohan sai da ya gama dariyarsa sannan ya ɗago ya kalle ta. Sharin shaidan ko? Ai sai ki je ki faɗa mata. Sai ya kuma haɗe rai. Durgushewa gaban shi ta yi a hankali take shariya 'yan tsoron da ke tahowa daga kan fuskarta. Cikin ranta tana tunanin ya za ta yi ta ba Nimra a ƙuri. Ganin ya miƙe ya buɗe ƙofar zai fita ta taso ita ma ta biyo bayan shi. ɗakin namra ya nufa ya turo ƙofar ya tsaya kallonta. A zaune take a kan gado ta cika fam tana karkaɗa ƙafa. Ya ce wai fushi kika yi? Wani wawan harara ta juyo ta ɓalla masa. Ta ba baki ya yi dariyar tana cin sa a rai, amma sai ya maƙe dariyarsa. Nan ya juyo ya kalli Banafsha da ke ɓoye a bayansa ya ce, Oh, ba za ki ba ta haƙurin ba? Banafsha kamar wacce za ta yi kuka ta fito ta ce, Anti, don Allah ki haƙuri, ni fa ba da ke nake dariyar ba. Wani shiru wajen ya ɗauka dama ita Nimra, ba ta san da shigowarta ba ganin sun haɗa ido, juya kansa ya gefe don kuwa dariyarsa yake ji har a ransa, gaba ɗaya dariya suke bashi. Irin oke ba ma ita kike ba dariyar ba ma ko? aljanin abinci ne ko? A firgice Nimra ta miƙe tsaye cikin fusata ta ce, biyo ni wato kai don kin isa ko ke ma kuma kika biyo ni da sauri banasha ta girgiza kai hawaye suka sako kai shi kuwa mohan ganin yadda banashan ta ilimi kamar kamular kyanwa ta maraira ce fuska gwanin tausayi dariyar da yake kintsewar ya sake ya yi musu sosai cikin dariyar ya ce ba antinimra ta fa baki haƙuri Harararsa ta yi ta sa masa kuka ta ce ni na gaji da wannan mulakancin naka Mohan ni na gaji. Dariyarsa yake ce ita fa ba abincin da kika ci ya dame ta ba. Wannan aljanin naki ne ya sa ta dariya ko ba haka ba. Ya juyo ya kalli Banafsha. A hankali ta ce eh. Aikwajin haka wani sabon rusa kukan Nimra ta fara. Ta sha ko fuska kamar za ta kashe Banafsha cikin zafin rai ta ce kika ce eko eh banafsha da sauri ta toshe baki an taban san na faɗa ba wallahi sharin shedan ne haba mana mohan da ya kafa dariya a wajen shi bai san san da ya zaune a gefen gado ba shiru banafsha ta yi ta durkusar da kai ƙasa don ita ma abin ya ba ta dariya sosai musamman yadda ta ga nimran na kuka kamar wacce aka dake ta Sam Nigma ba ta jin daɗi. Gaba ɗaya ta ji kunya sosai, ta ji kunyar abin da ya faru. Don Dan bayan bayan ɓata mata shiri abin ma har da jan ajin da take yi shi ma ya ɓaci. Gashi ta ji kunya sosai a gaban Mohan da take cika masa baki. Sai da mai sarsa sannan ya haɗe dariyar ya juyo yana kallon Nimra mai kuka kamar ta ji saƙon mutuwa. Ɗago ya yi ya aje ta a kan gado, sai ya juyo yana kallon Banafsha ya ce, Sake ba ta haƙurin. A hankali Banafsha ta ce, Ki haƙuri anti. Wani mugun kallo da Nimra ta ɗago ta mata da jajayen idanun ya sa ta haɗiye yawo kallon Banafsha ya ya ce, Ta ki fita. a ɗaya ta juya kamar munafuka ta yi waje, bakin gado shi ma ya zauna ya jawo Nimra jikin shi. ya shiga bubbuga ta cikin rarashi ya ce kinga ta ce fa ba da ke take ba bayan haka ma me na zuwa dukan aljanu bayan ta riga ta ganki kina cin abinci ai ce mata za ki yi ta zubo miki tun da ke ma gidan naki ne tare da murmushi ya karasa magana ranannin idanunta ta dago tana rarar shi a fusace ta ce to kai dariyar da kake yi mun ta mai ce. maimakon ka mata faɗan abin da ta min shi ne za ka biye mata kuna min dariya saba wulakanci ko ya ce kin ga ya wuce yanzu ai na sa ta ba shi haƙuri nan gaba zan ji da ita jikinta take son faucewa ya daɗa janyo ta ta ce ya isa yana haka ya isa haka ki haƙuri to ke ce da kike fushi da ni ko ba haka ba da hakan kuma ba zai faru ba Dagowa ta za ta yi magana ya tsare ta da rikitattun idanunsa wani lamotai cikin kisa ta ce, Tunda ka yi ma yarinyar nan ciki sai ka riƙa kamar irin waɗannan abubuwan a gabanta bayan ka san bana son raini. Murmushi kawai ya janyo jikin shi suka fada gadon tare, wani zirya yake da hannun shi a kan fuskarta. Ya furta kinga. Riki ma ya kamata ki canja. Wai daga na samo na samo karuwar arziki sai kiyaye ni wani doka ta kai mishi a kirji ya dariya ya fusgo ta cikin wani irin kis. Ya haɗe a ƙatan. Washi gari da safe a nan ya yi wanka ɗaure da toyel a kogon shi ya fito Nimra na kan bacci. Ɗakin Banafshe ya nufa da Red ya ɗan turo kofar kaɗan ganin ta ya yi kan sallaya alamar ta idar da asubahi ne amma bata tashi da kan sallayan ba. Ɗan karamin murmushi ya yi gyaran murya cikin neman tsokana ya ce ga tanan fa ga ta Afiri ce ta miƙe ta yi kan gado sai dai bata ƙarasa ba ta faɗo. Ta faɗo ƙasa wani dariyar ya yi kafin ya iso kanta ta Ta riƙe kafarta tana washe Allah. Gabanta ya tsuguna ya bugo kafar sori ya ce yana ɗan matsewa cikin masifa. Mutum sai shegen tsoro amma ga shegiyar neman tsokana. Idan za ki yi abinki dai a dakata min sai bebi ya zo duniya wajen baban shi in ya soke ki ci gaba da neman tsokana. Na gode wa Allah ma da matata za ta koya maki hankali. Zumburo mai baki ta cikin masifa ta ce aina ba ta haƙuri. bai ko kalle ta ba bare ya amsa cewa yake daren da shirmanku ya taba min bebi na za ku ga yadda ake wasa a gidan nan da rake din har ita sai ta yi shiru tana bin shi da ido har ya ɗago suka zauna kan gado kwanta ya faɗa yana miƙa da ita kan filo rigarta ya daga ya shiga duba ta ya yana duba cikin yana mata massage a hankali da tafin hannun shi. Dadi ya sungume ta tare da ɗora mata kes a goshi ya fice ya bar ta nan. Kwanci tashi babu wuya a wajen Allah, mintuna da awanni da kuma kwanaki da satuttuka da watanni suna shuɗewa. yanzu haka an kai an kai wata takwas wata rayuwarsu haka rayuwarsu ke tafiya tsakaninta da nimra sai sai kisa kawai da munafunci har yau bata mance magana da nimra ta faɗa mata ba cewa ba ita Mohan ke so ba abin cikinta ne kuma tana haifa za ta zama masa banza a gida. Wani lokacin Banafsha za ta dau abin da zafi a ranta, wani lokacin kuma in ta ga yadda yake bauta mata sai ta ga kamar ƙarya ne ba bibin shi kawai yake so ba har da ita ita kanta ta san ya ɗora buri mai girma akan abin da ke cikinta zumuɗinsa ya daɗi ne ta ranar da ya so maganin motsawa halitta bebin shi a kwamfuta in tana jikin shi yanansa baya rabuwa da cikinta a kullum cikin tarairayar ta yake yana addu'a yana ta roƙonta kuma akan tabi komai a hankali kowane lokaci suka je asibiti sai ya ba ta ƙwarin gwiwa duk da haka abubuwa na damar ranta gaba ɗaya kanta ya ƙulle. tana so ta ce masa kar ya canja mata bayan ta haifa mishi abin cikinta don ta so ta tana so ta ji mai zai ci amma kuma sai ta ji ta kasa farkawa kawai sai ya yi mata alkawarin ba zai kyale ta ba in ta ji haihuwa. Wani bin har ya tsokane ta ya ce, cewar sama Farida zai bar ta ta karɓa haihuwar ba shi ba, ana cikin haka rana guda aiki ya taso mishi. Ya yi kwana biyu baya dawowa gida. ‘Yan adawa ne suka taso shi a gaba da ƙalubale iri-iri. musamman 'yan kasuwar canji na medical reviews masu siye da siyarwa na magani ba su yi tsammani don Mohan ya rage kuɗin magani da kuma kuɗin asibiti ba zai kawo mashi ɗaukaka da ci gaba fannin kasuwancin shi ba dalilin hakan ne suka sako shi a gaba sai suka haɗa kai suka watso wani maganin da aka laƙa masa yana da wata cuta mai wuyan sha'ani. sun san wajen shi za a fi siya idan kuma bai san yadda zai yi manejin ɗin ciwon ba daga nan asibitinsa sai ya rage daraja hakan kuwa ya soma faruwa saboda mutane sai suka yi yawa sosai kuma kowa na neman taimako a asibitin shi gashi in ya har ya aiki tofa daga bukin ɗin shi ne a asibitinsa baya aikin komai But wannan lokacin ya kasance wannan cuta kusan shi kaɗai ne ya iya da shi a asibitin. Gaba ɗaya zai ɗauki kwana ɗaya a asibitin, yana tirenin ɗin doctor ɗin shi, amma sun kasa gane komai daga wannan cuta da waɗancan suka ƙirƙira. Sai wani Dr. Javid ne, wanda ya kasance masoyin Nimra Tintini, wanda a halin yanzu Mohan ya ba shi aiki a asibitin sa suke yi tare. Dr. Jabir yana matuƙar ƙaunar Nimra kamar yadda take ƙaunar Mohan. Bayan haka ita ma ba ta ƙaunar shi kamar yadda ta san Mohan ba ya Duk abin da ta faɗa ma Jabir zai yi, shi sa da ta ce ya zo asibiti ya sama Mohan ido akan wasu abubuwan bai ja ba, shi ya sanar da ita komai game da Farida. da yadda ya lura da alaƙar su da, da Mohan a zuciyarta. Ita kwa batari Farida ba ta yin jabit sosai saboda bai mata ba, a kullum cikin faɗa suke. Mohan ya ɗauka ko ta samu ko ta samu mijin aure. bai san ta goyar da Jabit yake son shige masa ba ne. A wannan yanayi ma Dr. Jabid shi ya yi ruwa ya tsaki wajen taimakon Mohan a kan kes ɗin wannan cutar. Ba ƙarya Mohan ya ji daɗi a ran shi sosai. Ita kwa Banafsha ba ta jin daɗi. Gashi ita kaɗai ne ranar da zai fita ma. Da wurwuri a emergency ya fita. Aka kira shi ba ta san me ke faruwa a asibitin shi ba. Gashi Nimra ta je port. Ba ta kuma tashi sanin wayoyinsa na gida. ba da ta je ɗakinsa da daddare ɗaya a kashe ɗaya kuma a kunne sai ta ga miskol hamsin da shida wanda take yi ta buɗe ta ga suna iri biyu da sweet bird da kuma mai comfort bayan nan babu wani contact a cikin wayar gaba ɗaya book ne a tunaninta ba zai zo mata ta da numbers ɗinta ba ne sai da ta buɗe ta gani Hakan ya sa ta yi murmushi ya ta ji sanyi ya shige ta. Gaba ɗaya ranar sai ga kiransa ta landline, inda yake mata bayanin abin da ke faruwa, bai dai ce mata ba zai da gida a yau ba, kwana biyu kenan bai shigo gidan ba. A TV take bibiyar labarin da abubuwan da ke tafiya, abin ya dame ta sosai sai ta fara jin bugun zuciya. domin ta san Mohan gaba ɗaya yana cikin wani tashin hankali, uzurin da ta bayar kenan na rashin dawowarsa. Kullum sau ɗaya suka yi waya ba su sake yi ba a kwana na uku. Tunaninsa ya hana ta sakat. Da sassafe bayan ta idar da sallar asuba wanka ta yi ta shiga kicin. Ta ɗo breakfast a kula ta zuba shi ɗan daidai daidai. Fried rice ne wanda ya ji kayan lambu da kuma cikin. da kuma plantain da soyayyen kwai duka taɗa. Ta zuba farfesu na cowlick sannan komai daidai ta kimsa. Har da wata a flux ɗin wanda ni kaina ban san me a ciki ba. A nan ne ta fito ta nufi asibicin. Shi ma sosai ya yi misin ɗinta yadda hankalinsa zai ɗauka. Amma ganin yadda rayuwar bayan Allah ke cikin hatsari. shi kaɗai kuma yake iya kula da lamarin. Yasa ya daure shi da Dr. Jabe suka suke shawo kan wannan matsala fiye da zaton kowa. Kowa sai da ya san babba ya san babba ya sa nuwa aikin inganci ga tausayawa don kuwa. Sisi bai karɓa na kowa ba daga cikin wanda iftila'in wannan cuta ta kansu. Karfe shida da hamsin motar gidan ya sauke ta inda yake shiga da su, direba ke bin ta da kayan abinci. Don kuwa cikin cikin ya fito sosai kowa zai san tsohon ciki ne a jikinta. Tana shiga sai ɗinta sai ta ji an tsare da ke. Ta ji an ɗaga mata hannu ana mata magana ta baya. Karɓar kayan ta yi security suka sallami direba shi kuma jabid ya kara su. Bai san ta a fuska ba sai a suna don haka yake tambayar ta, ina za ta ce, ganin ya ta taɓa kullalliyar ƙofar shi. Ba za ta iya cewa wajen mijinta ta zo ba saboda idan kowa ga abinci ga kuma katon ciki idan kowa yana kanta Ita ma kallonsu ta yi bata ce komai ba tukunna da alamun zaulan manyan likitocin asibiti ne a daidai wajen sun kai su shida. Tana kallonsu ta gilas kallo kowa kowa kuma yana kallonta. Ya ce malama ina tambaya ko kin yi batan hanya ne. Ɗan kaɗan ta kau da kai ta daɗa ƙare wajen kallo sannan ta ce ina son na ga Mohan yana ina. Sakin baki ya yi da bakinsa irin me Mohan Gatsawato, kewa ce ce ma da za kira haka, yadda take basar ita kuma. Ita ma mamaki yi abin ya bata yadda yake kure ta da ido, kamar shi ne mamallakin asibitin abin ya bata haushi. Ɗaya eh, dakto ɗin da ke wajen ya so ya gane wani abu, wadda shi ke Mohan komai nasa a cikin sirri yake shigowa da ita. Ya yi sa su fice sai duk ba su ɗago fuskarta ba. amma kuma magana Jabed ya bata mata rai, ya san dai babu mai girin kad zuwa nan site ɗin sai wani babba. Farida ce ta buɗe kofa a yayin da duka suka mai da su kanta. Suna da ido da Banafsha sai da ta ji wani mugun bugun zuciya. Dan sosai cikin Mohan ya zauna a jikin ta gwanin sha'awa. Murmushi ta kakalwa ka ita ma Banafsha. You are welcome Mrs. Banafsha ta ce thank you. za ki iya kai ni wajen shi yaya mohan na ne nema jabit gaba ɗaya sai ya tsaya ya saki baki sai ya ce wa farida dama wannan yar uwarsa ce ɗan kaɗan ta rare shi ta ce matar shi ce abin hannun banafshan ta karɓa suka bar shi a tsaye a wajen yana shafa kai to dama ita ce banafshan kenan ya sauke ajiyar zuciya kawai ya shafa ƙofa